jama'a musulmi barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin a ranar lahadi 19 ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa madina shekara 1447 daidai da takwas ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa mai lamba ta ɗari da ashirin da hudu insha Allah a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba manta ba mun fara bayani karkashin ayoyin wato suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake jaddada wa bayansa cewa lallai zai rinka jarabta mu da wani ɗan abubuwa da ba a rasawa na yunwa da ainihin wato tsoro da makamancinsu sai Allah madaukakin sarki ya bi masu haƙuri muna cikin jin bayani game da waɗannan ayoyi a nan ne inda lokaci ya ƙure mana da haka insha Allah za mu sake sauraron waɗannan ayoyi سيم دورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 من idan ba manta ba waɗannan ayoyi mun fara tattauna cewa abinda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana shine lallai zai rinka jarabtan shine ma'anan lanabluwannakum wato jarabawa ne da gwaji to duk sanda ko aka ce jarabawa ake wa mutum ko ana gwada shi ba ana son a ga wato matakin da zai samu wajen abin da ake bukata shine haƙuri idan da za a ce duk wanda aka jarabce shi za a yi mishi makin wato yawan haƙurin shi to Allah na son ya ga wane ne zai ci pass mark wannan dama shine ma'auni a wajen Allah idan ba annabawa ba ko kuma mala'iku waɗanda su dama ba sa sabo to ba waɗanda ake tsammanin su ci excellence a cikin bayin Allah sai dai Allah madaukakin sarki yana son ya ga suwa za su kokarta su ci makin da za a ce sun tsallake ina fatan da ba a gane to amma a hakan ana samun mutane kuma sun yi tafawu wani a cikin makin tsallakewar za ga wani da ƙyar ya sha su ne irin yan pass mark din nan kenan ko wasu za ka gansu kuma da ɗan credit ɗinsu ko da na ƙasa ƙasa ne wasu za ka gansu da an yi wato ɗan very good ɗinsu almuhim ya dai zan an gwada imaninka wajen haƙuri an ga imanin ya gallabi rashin haƙurinka zama an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki nuna mana cewa hanyoyi mabambata da muka biya na gwada mu to a jiyan sai muka fara tattauna cewa wannan jarabawan fa Allah ya yi alkawarin zai rinka yin shi ne ta ɓangaren alkhairi da shari. wa nablukum bilkhairi, khairi wa shari ko fitna za mu rinka jarabtan ku wani lokacin da abin da yake alkhairi wani lokacin da abin da yake sharri dukkan su dai a matsayin fitina ne da aka kowa ya yi kokari ya ci jarabawan Allah ya kawo mishi jarabawa jama'a gane ko sannan muka ji cewa wannan ainihin wato a dan abin da Allah ya yi alkawarin zai garace mu da su abu ne wanda ba zai fi ƙarfin imaninmu ba don Allah ya san gwargwadon abin da za mu iya jurewa to duk abin da kaga Allah ya jarabce mu da shi to suna cikin abin da za mu iya jure su ne idan ka gaza jurewa to daga kai ne ba wai Allah ne ya yi abin da ya fi ƙarfin ka ba Allah ya sa jama'a a fahimta domin ka'ida shine Allah madaukakin sarki la yukallifullahu nafsan na'am illa wus'aha baya dora wa rai sai abin da rai zai iya dauka amma cikin halittu ne wani na iya yi wa wani mugunta ya sa shi abin da ya san ba zai iya ba an fahimta amma shi Allah duk abin da kaga ya jarabta ka da shi to ya san zaka iya ne shi yasa babu waɗanda ake yi wa jarabawa mai zafi kama annabawa ashaddun nasi bala'an al'anbiya mafi tsananin waɗanda ake jarabta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune annabawa saboda ne saboda ƙarfin imaninsu zai iya jure ƙarfin jarabawan da Allah zai daga nan sai maza Allah yake summal amsalu fal sai waɗanda suke jin annabawa wajen ƙarfin imani sai na ƙasa da su haka haka ake gwada mutane to suwa suke bin annabawa wajen ƙarfin imani sahabban manzon Allah sai ka kaga su ma nasu jarabawan to yana da ainihin wato karfi wata rana sahabi abdullahi dan mas'ud ya shigo ya ga manzon Allah yana zazzabi ya ga halin da manzon Allah ke ciki wato kaman ka ce wanda yake kusa da shi shi kanshi jikin shi zai dauki ni kaman shi yake zazzabin to ina shi manzon Allah da ke zazzabin da haka abdullahi dan mas'ud ya tausaya wa halin da manzon Allah yake ciki ya ce ya manzan Allah yanzu har ku kuke annabawa ana muku irin wannan jarabawa manzo Allah ya ce ai mu jarrabawar mu ma ninki jin irin naku ne mu da muke annabawa namu double ne wannan shine ma'auni a wajen Allah wato shi Allah ba wai irin yadda azzalumai suke ne ba duk wanda yake na jikinsu to shi ba ma a mai abu da wahala ko kamar yadda za a koda wanda ake ganin ba a da alaka da shi to shi Allah wanda yake san ya ainihi wato zamo na kusa da shi to shi ya fi jarabta da wannan za a gane cewa lallai kana da imanin da ya sa har Allah ya kusantar da kai zuwa gare shi da haka manzo Allah ya cewa Abdullahi dan masu cewa ai namu wato jarabawan ninki biyu ne irin naku times two da haka ka taba ganin wani wanda ya shiga yanayi na tsananin rashin lafiya wanda kai kanka ka tausaya mishi to wannan marare ne in aka gwada da irin na annabawa shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a sadda ya yi zazzabin shi na ajali ko tafiya baya iya yi masallaci wannan in zai shigo ya ba da sallah to sai su aliyu dan abi talibin sun kakkama shi ta kafadarsa haka daya a dama ɗaya a hagu a haka za a gunguro manzan Allah kafan shi na jan kasa sannan ya zo ya ba da sallah kuma mun gane wannan da ke ko ina faɗin wannan ne don mu gane cewa fa lallai tabbas idan kaga Allah ya jarabce ka kar ka ɗauka kai aka yi wa final jarabawa wani kai an je maka gwargwadon naka ne to yi kokari ka daure ka jure ka ci wannan jarabawan ta ya za a gane ka ci jarabawan shine gwargwadon hakurin da zaka yi da haka sai Allah ya duba ta wani bangare ne in aka jarabta ka abin zai yi maka radadi a zuciya sai a duba wani ɗan jaririn ɗan da aka baka kwana-kwanan nan da kake ji da shi kake ta ainihin wato murnan ka gaya wa mutane ni ma fa na zama baban wani ina fa da ɗa kaza sai Allah ya fara jarabta ka da saka mushi rashin lafiya ana nan Allah ya tashi nuna maka sai ya karbe abin shi shine sanan zura kaifa ta'malu an gane wannan da kyau ko inna dunya hulwatun habira yanzu Allah ya ce kun ga duniyar nan koriya ce shar akwai kuma dan karan zaki yasa kowa ya ɗanɗana shi baya son ya bar shi wanda bai samu ba yana gogoriyan samun shi sai manzo Allah ce wa inna Allah mustakhlifukum fihi aw fiha fayanzura kaifa ta'malu Allah ya sanya ku ku zama yau a doran kasar ya danya ya kalle ku ya ga ya za ku rayu a duniya kana ji kana gani ga wani abu da kake Allah rai kana kai shi amma ba naka bane sai a ce maka haramun ne zaka iya hakura to duk cikin jarabawa ne kuma muna fahimta ko da haka Allah madaukakin sarki ce sai ayi wa masu hakuri albishir to idan ba manta ba a jiya muka ji fassara daga wani malami da har yanzu ba mu bayyana shi ba ko cewa yayi yi wasu fassara wato wanda ya nisa daga asalin abin da ake ji na zahirin aya, da abin da an yi wato jumhurin malaman tafsiri suka tafi a kai gaban da Allah yake zai jarabce mu minal khawfi kun tuna da me muka ce malamin ya fassara shi da me ya fassara an manta to lalle yau zan karbi ni ma jarabawa na duka dama akwai wanda na daga muku kafatun baya yau sun karba aikin ma ambata ko muka ce da yazo zo babin tsoro da Allah yake zai jarabta mu daga tsoro shi sai ya fassara da ni na tsoron Allah mun ta haufun layi ina fata an gane kaga wannan ya saba wa abinda mutane za su tunani na abinda zai razana ka ko ya tsorata ka to shi ta haka ya fassara da ya zo fassaran walju'i Allah zai rika jarabtar mu da yunwa shine muka ji malamai suka ce da fari da karancin ruwan sama da rashin ainihin wato albarka a kayan shuke-shuke da za a rinka yi sai ya zama abin da suke badawa to yanzu sun yi kasa shine nau'in yunwa ko shi malamin sai fassara da ni yawa yunwa da ake shan ana azumin ramadan mumtaz abu na uku da Allah yake wa nafsin min al-amwal zai rinka yin wato jarabta mu ta hanyar rage yawan dukiyar da muke da shi muka ji malamai suka ce ta hanyar ko dai kafirai su zo su ainihin wato kashe musulmai su kwashe dukiyarsu ko ta hanyar a ce ku zuba wato a ku wajen neman kasuwanci a yi asara sai zama ana ta asara a wannan lokacin har a ce economic ya yi melting down a ji wani turanci kayan economics bai yi ba wai economics bells down <laughs> mana ya rasa abin da zai faɗi ne Allah ne kawai ya shi nuna mana ikon shi haka kawai sai a ga arzikin duniya kawai yana ƙasa da shi ne sai bature ce economic nails down wato tattalin arziki ya narki sai ka ce wani kankara ina ba ta hau fahimta to Allah maɗaukakin sarki zai rika jarabta mu ta wannan hanya ba ma shi wancan malamin da ya zo sai ya fassara na ƙasan dukiya da ni zakka mumtaz zakka da Allah yake a rinka fitarwa kaga ai sanda zaka fitar da zakka a zahiri adadin dukiyar da ka mallaka yaro to sai ya fassara wannan rabuwan a da zakkan da kake badawa an fahimta ko na hudun su Allah yake wal kusi da kuma rabuwa a cikin rayuka shine mace mace da za a rika yi a kashe mahaifi a dauki rayuwar mahaifiya danka wanka kaninka wani wanda kake kauna da makamancin haka makwabci da sauransu to shi malamin da ya fassara sai fassara ne al'amrad barakallahu fi rashin lafiya wato rashin lafiya da Allah zai rinka sa wa dan adam to kaman wani bangaren jikinka ne ya rabu an fahimta ko Sai sa har yanzu ma baka da lafiya da za ka iya miƙewa to yanzu tun da bangaren ya ragu to yanzu sai dai a ganka a kwance da kana da kiba yanzu sai a ga ka rami an fahimta da kana da kazar-kazar yanzu a ga komai ma sai an yi maka to shi da aka yi fassara nafsin min al-amwal wal anfu na biyar wasamara da Allah ya ce zai rika jarabtar mu da karancin ƴaƴan itace da me ya fassara wannan ai ba za mu manta wannan ba ko eh, da ƴaƴa ina fata an gani ƴaƴa da Allah ya bamu yace su ne samara da Allah zai rika jarabtar mu ta hanyar ruwa wannan malami gashi al-imamu abu abdullahi qurtubi a cikin tafsirinsa shi ya ambaci sunan shi karara kamar yadda al-imamu bagawi shi ma a cikin ma'alimu tanzil ya ambaci sunan shi karara a cikin tafsirinsa haka wasu malamai suka ambata amma mun ce shi ibnu kathir farzinin malamin ne da kuma a ƙarshen maganar shi ya yarfar da ra'ayin nan ya ce fiye nazar to kila shi yasa bai faɗi sunan malam ko? gashi al'imamu Abu Abdullahi al-Qurtubi Muhammad dan Ahmad al-Qurtubi yake cewa wanda ya waɗannan fassarori shine al'imamu Shafi Muhammad ibn Idris shafi Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi ka ko ga dole ka jinjina wa fassara inda aka ce imamu Shafi'i guda an fahimta ko to kaga ya yayi wajen wannan fassara amma ya saba wa fassarori da aka samu daga ainihin wato sahabban manzon Allah ka ku ga ba a ajiye na sahabbai a dauki nashi ba shi yasa ka ga ibnu kasir yake wa fihi nazar fassarar shi ba abin dauka bane akwai gyara to amma tunda malami ne wanda ya kai matakin malanta mudikai kuma ya wannan ijtihadin to ba ba za a yarda maganan gaba ɗaya ba mafi kololuwa kamar yadda ka ji a ibnu ya yake sai dai ka ce yayi kuskure amma ko da ya tabbata yayi kuskuren kuma yana da lada kamar yadda manzon Allah ya faɗi manzon Allah ya ce idza tahada al-hakima a al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza tahada fa akhfa falahu ajrun wahid idan malami da ya amsa sunan malanta ba yan karambani ba ba yan social media ba ba masu kwamen ba kasan su suke mana malanta mu a zamanin mu ko to ba irin sa ake magana ba malami malami na gaskiya idan yayi ijtihadi wajen tabbatar da wani hukunci a cikin shari'a musulunci sai ya kuskure sai Allah ya bashi ladan kokarin fitar da daidan da yi kuskuren kuma sai a yafe mushi amma da yayi kokarin sai ya dace da abin da Allah yake so sai Allah ya bashi ladaji ladan kokarin fitar da hukunci da kuma ladan dacewa da kaga ashe malamai ko da an ce sun kuskure ba wai ana nufin sun zama wasu marasa wato amfani ba kenan an nuna ba su ma isa ba an ma ce sun yi kuskure ba haka ake cewa ba shi yasa kaga su wanda suke malaman idan suka zo za su bayyana kuskuren malami dan uwansu suna yi ne cikin girmamawa da ladabi da sani ya kamata ba na rashin kunya da cin zarafi da nuna ba wanda ya isa ba Allah ya sa kun gane bambancin yadda malamai ke mu'amalantar juna Allah ya sa mu dace ga shafi tabbas shi wannan maganganu kamar da muka yi ishara waɗannan malamai suka yi wato ambata to idan muka tafi gaba kaɗan sai malam kurtubi zai fara magana game da su wane ne asabiruna da Allah ya ce a yi musu albishir kuma albishir din da za a yi musu na menene Allah da ya ce wa bashir sabirin kurtubi ya ce ai bi sawabi ala sabr wato sakamako na lada da Allah zai musu akan hakurin da suka yi to shine aka ce a yi musu albishir din shi to sai ya ce amma kuma babu wanda zai samu wannan ladan sai wanda ya yi haƙuri a lokacin da wannan jarabawan yake da tsananin raɗaɗi a zuciya sai kawo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da manzan Allah yake cewa as-sabru inda fadmatil ula da ka ku kiyaye wannan haƙurin da yake samun lada shine haƙurin da kai lokacin da aka ainihin wato bijiro maka da wannan jarabawa da aka tana zaune yanzu sai a zuwa ce mata jarabawa kaza ya same ka na rasuwa din ko na wani ainihin wato raguwar dukiya ko na wani abu makamanta haka ana gaya mata kawai sai ka tuna Allah ne ya dora maka wannan jarabawa da aka kawai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ka tuna addu'an da muka ji jiya ummu salama tace abu salama ya karantar da ita daga manzon Allah اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها كما قال ga wannan da ke ko to idan ka furta wannan to sai kuma a tsaya a dubi menene reaction ɗinka don wani zai faɗi wannan ɗin amma kuma a aikace babu alama haƙuri to har yanzu ka zama cikin masu haƙuri ba yadda ka furta wannan kalmar to a zahirinka kuma a ganka cikin natsuwa a ganka cikin hayyacinka a gaba ka wuce iyaka na shari'a ba domin mutum aka zo aka ce mashi mata ka tara su sai ce ina lillahi wannan larajo na shiga uku ya sai ya ga riga wannan ya yi haƙuri Ya ya haƙuri ba ina fata a gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laita minna man shakkal al wa laqama al wa da'a bi da'wati jahiliyya duk wanda za a zo a gaya mashi wani bala'i da ya same shi ya kama marin jikin shi saboda tsananin wato takaici Koya ya yaga rigan shi ya kama aljihu riga zai kake chat an fahimta ko sannan yana ta sambatu yana magana magana irin na jajirai. yanzu Allah yake ba shi tare da mu shi yasa kaga waɗanda suke yawo cikin bakaken aniya da bakin kaya da bakin fuska da sunan su shi'a masu ainihin wato jaddada bakin ciki shekara bayan shekara wai cewa su suna bakin cikin wani daga cikin magabata ya rasu jikan manzan Allah ko wani abu makamanta haka su zo suna ta dukan jikinsu wasu har su rinka yanka jikinsu kaga ya tabbata waɗannan ba tawagan manzon Allah su yi don jarabawan da ya same kama yanzu da raɗaɗin shi manzan Allah yake in kai waɗannan ayyukan ba ka tare da wani balantana wani abu ya daɗe a tarihi da faruwa wanda kila ma an juyar da hakikanin yadda al'amari yake ne zuwa gare su su kuma suka ɗauka haka suka ɗauka wai kuma addini suke yi kaga wannan ba zai zama addini ba Allah ubangiji ya tsare mana imanin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana yar gidan shi mai suna Ruqayya Allah ya kara mata yadda ya Fatima ta taɓa haihuwa sai ɗan ya kama rashin lafiya gadan gadan matar Aliyu a Usman dan Affan ko nan da nan ta aika ta ce a kirawo mata mahaifinta manzan Allah ya zo ya ga halin da ɗan nan yake ciki Maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya mishi cewa to ga rukayya ta ce ka zo ka ga halin da ɗan take ciki Maza Allah yake ku je ku ce ina mata fatan alkhairi Allah ya ba shi lafiya kar ta damu aka je aka gaya mata ta ce ina ai bai ga halin da yaron yake ciki bane wallahi a je a ce masa nayi rantsuwa lalle fa sai ya zo <laughs> kaga ma'ana tana bukatar manzan Allah ya zo ta zage ga halin da yaron yake manzan Allah da aka sake dawowa sai manzan Allah ya nemi taimakon Allah kawai sai tashi yana zuwa ya tafi da tawagan wasu sahabbai a cikin su akwai Abdurrahman a yake da suna dan au ina fata fahimta da wasu sahabbai da manzan Allah ya isa gidan ta miƙo jariri ta ba manzan Allah manzan Allah shi da kanshi da ya rike jaririn ya ga irin tsananin zazzabin da yake ciki ya ga numfashin yaro na sama na ƙasa kafin ka ce wata wata sai ga hawaye a fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam hawaye a fuskar shi mai daraja tausayin wannan yaron ya kama manzan Allah to sahabban da ke zaune sa Abdurrahman din au sai suka ce a'a ya manzan Allah wa anta hadda kai kuma kai da kai mana karatu kace mu daina irin wannan sai manzan Allah ya musu gyaran fahimta ashe abinda manzan Allah ya hana ba wai irin wannan hawaye cikin natsuwa ba a'a kururuwan kuka irin na maguzawa shi aka hana da aka ce manzan Allah ya ce Abdurrahman ai ba irin wannan ne na ce muku babu kyau ba wannan da za ku gani a fuskan mutum idan wani abu ya same shi saboda tausayi da raɗaɗi wannan rahama ce daga Allah alaman yana da kau wato laushin zuciya kenan kuma an gane wannan da ke ko da haka dan mutum yayi hawaye sakamakon wani fitina ko jarabawa wannan baya nuna bai yi haƙuri ba amma kamar yadda muka ce sai an ga yanayin na tsohon shukura. ko mun fahimta jama'a Allah ya sa mu dace to bari dai mu ji abubuwan da malam kurtu ya faɗi game da wannan haƙuri kamar yadda muka ce sai kawo hadisin ah, al-Imam Bukhari daga Anas dan mali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama sabru inda sajmatul ila kun tuna ya munasaba da annabi ya faɗi wannan karatu wata mata ya gani annabi na cikin tafiya a cikin garin Madina sai ya biyo ta hanyar makabarta ile ko ya daga ido sai ga wata mata tsuguni a gidan kabari ashe ɗanta ne ya rasu damuwan wannan rashin ɗan ya sa har sai da ta zo kan kabarin wannan yaron sai ta rusa kuka kai ta nusa kuka tana maganganu manzon Allah kun san shi kuma baya ganin munkari ya kyale ko sai ya kusance ta yace baiwa Allah ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki ne yi haƙuri kaga abin da annabi yake mata wasbiri yi haƙuri matan da ta waiga ta dago fuska kawai sai ta gaya wa manzon Allah magana ta ce ilaika anni tana tafi ba mutane waje ka san abin da ya same ni ne dan jaraba wannan ba kai ya sama bane inda kai ya sama da baka ce mun haka ba sai ana ce mun zai ce walam ta'arifu ya kai ustazu mai karfin imani kaka kafirta ta bata san manzon Allah ba jama'a gane wannan kyau ko ka ji yadda ake bada hamzari ko wato ashe in mutum yayi abu a cikin rashin sani ba a zarge shi da haka duk sanda ga wani wanda a zahiri kana ganin shi malami ne sai wani kuskure ba za ka zo kana cancakan shi ba Allah ta ana fahimtar sakon dan yanzu ga wannan matar manzon Allah ya zo ya maki nasiha kuma ki ce mashi ilaika anni ka fi ka bani waje fa in naka lam tusabbi musibati ke kin san musibar da annabi ya jure wa kuwa amma da yake bata san shi ba sai ta gaya mai wannan magana manzo Allah shi kuma da yake al'amarin shi babu tsanani a ciki inda wani dan siyasa ne a zamani wani talaka ya zage shi haka ai jiki magayi ko amma manzo Allah me take wa manzo Allah tafi ka bani waje sai tafi ka kike nan ba Ke float nan da nan waɗanda suke kusa da ita sai suka ce ke hauka kike yi to manzo Allah kika gwaba wa magana sai ta ji kamar ta mutu ana sai ke fa akhadha mislul maut ko mislul maut wallahi sai ta ji kamar numfashin ta ya dauke kaga a ce ya tabbata ba ta san manzo Allah ba to sannan wannan kuma ya nuna ba sai ka san mutum ba in yi maka nasiha ba ta tafi nasiha in ba haka ba sai kai kuskure irin na matan nan to da ta ji haka ai ko sai ta bi bayan manzon Allah a guje tana zuwa kofar gidan manzon Allah sai babu masu gadi balantana a ce an tarake. kofar manzon Allah a buɗe sai ta yi cikin gida kai tsaye ya manzan Allah salamu alaikum wallahi ban san kai bane ai hakuri ai wa ta gani ma ko yanzu ma bana kuka <laughs> sai manzan Allah ya gaya mata wannan karatun annabi ce kai to innama sabru inda sadmati ula ai hakurin da ake san da ki da Allah zai baki lada shine wanda kika yi a karan farko da musiba ya same amma yanzu ya riga ya bi ruwa ya sha iska an ɗau lokaci ko da aka ce ya zama darasi gare mu yan baya da aka labari ya iso kare ka abu kaza ya same ka a daidai wannan lokacin kai hakuri ne ka tabbatar ne hakuri ana fahimta ko Allah ya sa mu malam ya ci gaba da cewa wannan hadisin anas din imam Musulma ya fitar da shi da wannan lafazi da muka ambata na kissan wannan mata shi ko bukari iya kan hadisin ya yi wato fitar to gashi malam sai yake cewa wa qala sahlu bin abdullahi at-tustari wani babban malami da ake kira sahal dan abdullahi tustari yace lamma qala ta'ala da Allah madaukakin sarki yace wa bashir as-sabiri wa masu hakuri albishir ba fa kowa ne mai hakuri ba ku tsaya ku fahimci ne hakuri don ka fara lissafin kana cikin su ko ba ka cikin su yace tsara sabru aishan daga nan sai hakuri ya zan abu mai daraja Dan ka ji Allah da kanshi mahalicinmu kuma ya rinka cewa a ba masu wannan ɗabi'a hakuri ashe babban mutane ne su da ka mai hakuri ba ƙaramin mutum bai rayuwa ce da mutane ne hawa suke iya yin shi an gane ko sai yake wa sabru sabran da ka hakuri nau'i biyu sabrun an Illa, mun yi wannan bayanin a baya ka yi haƙuri wajen ne tantan duk wani abu na saba wa Allah mu jaure mu yi haƙuri kamar yadda muke jaurewa muke yin haƙuri a lokacin da muke azumi mu bar abin da Allah ya halarta amma saboda ibada azumi sai mu haƙuri ko to ana tarbiyyar mu ne mu zama masu haƙuri kamar yadda muka buga misali dukkan mu dinnan yanzu inda za a tambayi kowa ya faɗi gaskiya tsakani da Allah yana jin kishirwa yana jin yunwa sai sa ba za ga kowa ya yaushi wani yanzu ya zo tafsirin nan duk da yadda yake sun jin karatun amma za ga gyadawa yake yi saboda ciki na kodawa mala to amma me yasa ka ki cin abincin shine ka yi haƙuri har sai wani lokaci da Allah yake ya halatta ka to irin wannan ɗabi'ar ake son ka koya a cikin wannan makaranta na azumi tsawon rayuwanka sai ka rinka ɗabbakawa a matsayin ka ne to ko wannan darasin zai zama ka idan ta zama ka to madalla da makarantar azumi da ka shiga na tsawon wata ɗaya amma in aka fita azumin sai ka ci gaba da abin da ka ga dama ka ƙi yin haƙuri daga barin sabon Allah to makarantar azumi da ka shiga bai amfani ka ba ya shiga kawai ya wuce ya shiga ta nan ya fita fitar wato kai makarantar ya wuce ta gaban ka ne kawai amma kai baka shige ta ba ko mun fahimta jama'a wannan shine darasin da ake son mu rinka koya a watan Ramadan mu zamo masu haƙuri tunda ka iya yin hakuri daga kin ci da kin sha to gobe idan da zaka ga wani abu na haramu zaka iya yin hakuri wajen bare shi ko mun gane ko na ɗaya kenan sai ma da yake wa sabrun a sabrun amma tiyatillah ko sai yake fa hadha mujahidun to wannan haƙurin to ba mai yin shi sai mai jihadi dan sai ka yaƙi zuciyanka sosai fada za ku rinka yi kai da zuciyanka dan zuciyanka na so sai kuma ka ce ba za ka abin nan ba kamar yadda a yanzu game da muka ce muna son shan ruwan nan kowa ran shi na son shan ruwa amma kai ne kai fokin din ran cewa ba zan sha ruwan ba saboda lokacin da Allah ce in sha bai yi ba to haka ya kamata ka rinka yaƙar zuciyanka to ba ƙaramin jihadi ba to wannan shine irin jihadin da ji malamai ke cewa jihadin nafsi ka yaƙi zuciyarka mutum nawa ne yake iya yaƙan zuciyar shi shine hujibatin naru bi shahawa an kewaye wuta da abubuwa da zuciya ke so to kai kuma tunda baka san shiga wutar sai ka ƙi barin zuciyar ta yi abin da kake so jama'a ana gane wannan bayanin na biyu sai malam yace wa sabrun ala ta'atillah sai kuma haƙuri wajen yi wa Allah da'a shine Allah yake mu yi sallar azhar sai ka haƙura ka zo ka yi duk abinda da kake yi ka bar shi can da la'asar a ƙara kiran sallah ka ƙara yin haƙuri ka zo ka ƙara yi a ce ga magariba shi ma ka yi haƙuri ka zo ka yi isha ka zo ka yi asuba ka yi kuma kullum haka za ka rinka yi to in ba kana da haƙuri ba ko to ba za ka iya yi wa Allah ɗaya akan wannan ba to shi kuma wannan ba kowa yake yi ba sai wanda ya tabbata bawan Allah na gaskiya shine ma da yake fahara abidu wannan kuma mai bautan Allah kenan domin in baka tabbata bawan Allah na gaskiya ba ba za ka rinka yi wa Allah da'a ba jama'a an fahimci wannan da ke ko da haka ka zamo mujahidi a babin barin sabon Allah ka zamo abidi a babin yi wa Allah da'a wannan shine fuskar hakuri guda biyu ko waɗannan guda biyun sai malam yake fa sabara amma siyatillah idan bawa ya iya karfin hali ya yi jihadi wajen barin duk abin da Allah ya hana abin da za a saba wa Allah wasa bara ala fa'atillah kuma yayi ƙoƙari wajen tirsa ta shi domin ya yi wa Allah bauta to awrathahu Allah riba bi qada'ihi kaji abin da yake gadar da nau'in hakuri na uku idan har kana iya yi wa Allah da'a kana iya barin sabon Allah don Allah da za a same ka daga cikin bayi da suke haƙuri akan abin da Allah ya ƙaddaro musu zakan Allah ya turo musu wani ni'ima to za su yi haƙuri wajen mu'amalar ni'imar nan ta hanyar yi wa Allah da'a har ila yau tunda dama yana yi wa Allah da'a idan Allah ya jarabce shi da wata musiba sai kuma ya yi haƙuri ya rungumi kaddara ba zai saba wa Allah ba tunda dama shi mujahidi ne baya saba wa Allah kun gane haƙurin nan nan ku baya samuwa sai kana da guda biyun farko ko sai malam yake wa alamatin riba to ya ake gane mutum yana runguman kaddara ba haka bahaushe ke cewa ba ka rungumi kaddara kawai wanda yake ce maka a fakaice ka yi haƙuri shine Allah ne ya kaddara to ka karɓa wannan kaddara ba yadda ka iya to ka yi haƙuri ne kawai bahaushe ka san yana da hikima wajen wasu zantukan nasa wasu zantukan ne sai an musu gyaran bawo ce wa alamatu rida sukunul kalbi alaman mutum ya rungumi kaddara shine a ga natsuwa a zuciyarsa da haka da aka zo aka ce maka abu kaza ya samu ko abu kaza ya faru gare ka yaya zuciyarka zai karbi wannan abin to daga nan za a gane kana da rungumar kaddara ko ba ka da shi bima warada ala nafsi min al makruhati wal mahbubat na abubuwan da Allah zai rika yi wato jarabtanka da su na abin da kake ki wato abubuwa marasa daɗi da abin da kake so wato abubuwa na alkhairi jama'a muna fahimtar kun ga ma'anan hakuri yana ƙara fitowa ko sai malam yace wa qala al malam khawwasu yace as-sabr in kana son ka san menene hakuri to as-sabatu ala ahkam al-kitabi was sunnah shine mutumin da yake tsayuwa irin na daka wajen jin hukuncin hukuncen alkur'ani da sunna da haka har in zaka zamo ahlus sunna ya kai ɗan uwa sai ka zama hakuri idan baka gane wannan karatu ba ka je ka samu aljiyalul uwal ala sunna fi hadhihi nahiya ka je ka samu iyaye da kakanni da malumman da suka fara kawo wato hajan wannan karatun sunna ta manzon Allah ba irin wahalar da ba su sha ba sun sha duka sun sha mangari wasu sun sha ɗauri kai akwai sanda fa in za a je wa'azi to dama ana zuwa ne da ainihin wato fuska biyu fuska ta farko idan an samu dama a yi wa'azi fuska ta biyu in an ga fitina ya kunno kai to dama ka je a shirin ka za ka iya yin gudu ta yadda za ka tsira <laughs> jama'a an gane wannan da ke ko akwai sadda aka je wa'azi fa ka Allah ya saka wa agaji da alkai wato yan agaji da sun yamma yanzu ne yan agaji ba san aikin agaji da gaske ba wallahi in za a yi wa'azi dan agaji ne zai ɗaura lasifika a kan shi ana yin wa'azin yana waje in ya ji an biyo to sai ya ruga <laughs> to shi ne jin alkur'ani da sunna ko ka tabbata a kan shi to sai ka zama mai hakuri ina fatan jama'a an gani in ba haka ba wani lokacin za a zo a ce maka to ga abin da qur'ani yake sai ka ce to ka wannan kan eh, wannan sai su malam a to kai ba ina ba ta hanya ne? kai wato kai ba za ka bi Allah ba ko to bin Allah da manzansa sai da haƙuri. wannan shi ne abinda malam Hawwa ya faɗi game da haƙuri. malam Ruwaimu shi kuma ya ce, a sabru tarku shakwa idan kana son ka san kai ne haƙuri ne to a daina cin kana yawan mita da koke da ainihin wato kai korafi kai kenan buri buri wallahi da zuma wani sauro ya cije na nan ga yanzu ina son je asibiti ne a mun allura ko zan dan samu wasu kullum kai kenan kai koke wallahi da zuma ban sa abinci ba wallahi ni akwai ma wani abu da nake bukata wallahi what habba ba za ka iya dan basarwa ba ka dan yi fuska mana kai ma kai kaman ba komai to rashin yawan kai kuka wahalitu to alama kana da hakuri ne amma in kana da yawan kai kukan matsalolinka to ba ka ci masu haƙuri count yourself out of them ba ka cikin su amma an gane wannan da kyau ko malam zunnun al-misri shi kuma da yazo zai fassara haƙuri sai ya ce as-sabru huwa billahi ta'ala shine bawa ya rinka neman taimakon Allah a cikin lamuransa shi duk abin da ya tasa gaba ko to Allah kawai yake nika wa lamarin shi da haka an ce yau za a je a yi jarabawa na samun gurbin aiki bai san kowa ba amma yana da Allah kawai sai ya nemi taimakon Allah ce ya ya je ya rubuta abin da ya sani sai kuma ya bi ta da addu'a a ce kai ba za ka je ka bada cin hanci ba ya ce bai ma san da ake badawa ba za ka je a nemi kamun kafa ba ya ce na kama na kama Allah kuma an gane wannan rike ko to wannan shine mai hagu. amma wanda shi kenan bini-bini kofar gidan wani ya ji labarin honorable ya dawo gari to bari wallahi in kai takarda na wajen shi bari je ce mishi a kai bawon Allah ne dai amma ba mai hakuri ba haka malam zunnun al yake kuna fahimta ko idan muka gama faɗin waɗannan abubuwan ku rike su da kyau ba dukkan waɗannan abubuwan to so ake ka rinka gwada kanka da su idan kana da waɗannan ɗabi'un to kana cikin masu hakuri in akwai wanda ba ka da shi to yi ƙoƙari ka tarbiyyaci kanka a shi dan dukkansu sun shiga babin hakuri, kuma suna sifata mai hakuri, malam yace wa qala al-ustazu abu ali babban malami abu ali wato al dan aliyu kenan dan muhammad ad-daqqaq an naysaburi wani babban malami ne zahidi akwai gudun duniya Allah madaukakin sarki ya kara masa rahma inda za ku gane gudun duniyar shi ko bari ku ji tarihin shi shi game da haƙuri yace as-sabru idan aka ce hakuri, hadduhu Allah ta'tari da ala taqdir in kana son ka gane iyakanka wato yawan gudun ga yawan ka ko menene iyakan haƙurinka shine duk wani abu na kaddara da ya same ka ka duba ba ka fito na fito da wannan kaddarar wannan sai maka ƙarin bayani za ka gane me yake nufi wato idan Allah madaukakin sarki ya jarabce ka shin wannan jarabawar ba ta musa cewa daga Allah ne yana zuwan maka take karban shi ba alama kana da hakuri ke amma duk sanda wani abu na kaddara ya same ka kai wa wannan abin ka kace bari in yi maganin shi ne kuma ta wannan fuskar to ba ka cikin masu hakuri ina fatan jama'a an shine yanzu sai ka zo wucewa ta kan titi sai wani ya maka wrong driving za ka bi shi ne ka ce to billahi lalli sai na nuna maka nima na iya burr kai ma ka bada to ba ka cikin masu amma da ya maka ko sai ka ƙara komawa gefen hanya sai ka Allah ya sai ka lafiya to kai mai hakuri domin baka yi wa wannan kaddaran da ya bujiro maka baka yi masu ikiraji ba ka rungume shi da da da da da hakuri an fahimta ko da wani zai wucewa sai ya taka ta, ba za ka ce dalla kan kai makawo ne a sai ka ƙara jan kafan baya in ya ce ya gure suka ta ba komai ba komai bai ta kawai to kana karban kaddara ke an zo an ce maka mahaifinku ya rasu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan baba shikenan wani zai ce a'a kamar ba ku ba sai ka ce to me zan yi me zan yi da ya wuce wannan ko ko jama'a ku taya ki tunani ko shine hakurin kenan wato kana iya accepting kana accommodating abubuwan da Allah ya kawo maka na ibtila'i to alama kai mai hakuri sannan sai yake fa amma izharul balwa kun ji yake amma wanda duk abin da ya same shi sai ya nuna wa mutane cewa jama'a kun ga fa ina fama da kaza kaza fa ya same ni fa to jama'a wallahi ina jin yunwa wallahi tun da safe ban ci abinci ba an fahimta ko sai ce ala ghairi wadi shakwa ta fuskan da mutum ba korafi yake kaiwa ba fala yunafi sabra in dai ba a fuskan korafi ba ne to ba za a ce ba ka da haƙuri ba sai dai haƙurin naka bai kai na wanda zai yi fuska ya dake ba na'am yawwa qala Allah ta'ala yace Allah madaukakin sarki yana ba da labari game da kissan annabi ayyub alaihi salam Allah yace inna wajadnahu sabira ni'mal abd kuje da Allah ya yi shi Allah yake gaskiya annabin mu annabi ayyuba lalle ya tabbata mun same shi mai hakuri kaji fa Allah fa yafi kowa sani shi amma da Allah ya jarabce shi Allah ya ga irin juriyar shi sai da Allah ya ƙara jingina mu ku ko kai ka san waye annabi ayyub za mu zo kan kistan shi in mun zo cikin suratul fatiha insha Allah shine ɗaya daga cikin annabawan Allah kamar yadda muka faɗi a dazu jarabawan annabawa to times two ne na sauran muminai da Allah ya tashi jarabtar shi Allah ya jarabce shi da lalura na ciwo shekara goma sha shida zuwa sha bakwai shekara fa jama'a shekara ina maimaitawa ba kwana sha shida ba ba wata sha shida ba shekara goma sha shida shekarun da ya isa mutum ya gama firamare ya ƙarasa sakandiri ya gama fallon digirin shi na daya. haka ne kowa ka bane ka duba shekaru nawa ake karatun firamare shida to biyar ma yanzu to secondary shekaru nawa shida ka haɗa da wancan biyar ɗin nawa sha ɗaya digiri shekara nawa ake samun digiri shekara hudu ka haɗa da wancan shekara sha biyar wato tun san da kake karatun firamare har kai digiri shi annabi ayyub na zaune a waje ɗaya zai da lafiya yawwa ku girmama abin haku ga dole a farawa na gayu shi kanshi Allah yake inna wajadna hu sabira gaskiya mun same shi yana da hakuri kuma aka ce duk tsawon wannan shekarar ko bai taba kai kukan Allah wajen kowa ba ya haƙura cewa wannan lalurar Allah ne ya ɗora mu kuma Allah ya tashi ɗaukewa shi zai ɗauke a kan da ya ba a wannan halin aka ba da labari cewa duk abin da zai ci sai ya tabbatar da cewa na halatta ne kafin ya ci annan ne har malaman tafsiri ke ba da wata kissa cewa matar shi ta taɓa yin wani kuskure yana zaman rashin lafiyar nan fa shi yanzu ba shi yake zuwa nemo kayan abinci ba dan bai da lafiya da aka yanzu dole wani ya koma kan matar matar za ta je ta yi fafutuka ta je ta ainihin wato kai nan ta kai can ta samo abin da za ta ci abin da shi ma zai ci ya koma yanzu shine matan gidan Zama ana fahimta ko to haka ce wata rana ta je nemo abin da za a ci sai wani dan rashin gaskiya ya shiga cikin abin da ta yi wajen neman abincin shine da ta dawo sai da ya gama cin abincin sai ta ba shi labari sai ya yi ta kai ya ji haushi ya ce Allah ya bani lafiya kuwa wallahi sai na hukunta ki akan wannan abin da kuka ku ku ji irin gaskata Allah ba kai da zaka yi ta faman cewa komai ma a kawo ka wanke? amma shi ya ce ma wai zai zai hukunta ka akan ta yi abin da bai dace da shari'a ba wannan shi ne annabi ayyu kuma an fahimta ko mana a duk wannan tsawon shekarar bai ce a je kukan shi wajen honorable ba cewa honorable a zuwa kawo agaji ban da lafiya ban da kudin asibiti daidai ba yana zaune a gida bai ce yan social media su zo su ɗauki hoton shi su nuna wa duniya a kawo mai agaji ba Allah ya je wajen kowa ba kuma su ma a zamanin suna da honorable din suna da attajirai suna da wato 'yan siyasu duk suna da su amma ya haƙura ya faɗi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun san wani abin da zai baku mamaki a ranar da Allah ya tashi warkar da shi bayan ya shekara goma sha bakwai a zaune a wuri ɗaya ciwon da ya rike kafan kafan baya motsi da Allah ya tashi jarabtar shi kuma sai ce to wannan kafan kuma zai dirza da ƙasa da kanshi sannan zai ga wani ruwa ya kukulo sai ya wanka da wannan ruwan shi ke na zai wani ku ji wani jarabawan kuma fa ma'ana ya kafan da ya zauna shekara goma sha bakwai ya Allah yake kuma ya tirra shi da ƙasa anir kun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 kanin uba ba wani kanin mahaifi ba likitan anguwa ba mai rawani ba ba kowa Allah ne kawai iznada rabbahu anni masani shaytan sai ya Allah cutar wannan da shaytan ya dora min ya yi min zafi da yawa ya daɗe da yawa wa azab kuma ina shan azaba Allah madaukakin sarki ce to urkud bi kafan zaka sa ka dirge inda kake zauna hadha muftasalun baridun za ka ga wani ruwa mai sanyi ya bulbulo to za ka yi wanka da shi kuma ka rinka sha ile ko ya fara wankan ya fara sa sai gashi ya dawo tas sai warki the same wannan annabin ne fa wata rana sai ya yana wanka kawai sai ga Allah ya sauka mishi da ruwan sama amma na zinari kana jin wannan labarin ko ruwan zinari Allah ya rinka mishi daga sama ai ile ko da ya ga zinari bai san san da ya ɗauko rigar shi ya tare haka yana ta ɗurawa ba Allah ya ce haba annabu kai ba an wadatar da kai daga wannan ba ya ce wannan Allah daga gare ka ne Ni ce ba a koshi da neman sa ya Allah haka ya ta tara abun shi ya samu ya kulle ya tsira da shi Yau an gano wannan da ke ko Allah ya sa mu dace wato Allah ya ga ka ko wallahi Allah sai ya baka mamakin da kai kanka ba kai tsammani ba ai shine ma'anan wa man yattaqillaha yake ta Allah goma farga ta kawar namu ne wallahi sama sama ya sa muke ganin matsaloli am eh to kaza kaza <laughs> ma'ana ba da gaske muke yin shi ba sai sa mu ma ba ma ganin abin da muke so amma in muka nuna wa Allah da gaske mun yi imani ku duba irin abin da ya faru da Annabi Musa mana duk Qur'ani zai zo ya buga mana misali Annabi Musa ne aka zo bakin teku ba a isa a ce an tinkari teku an shiga ba ga kuma makiya sun biyo baya da aka gaba kura bayan siyaki mutanen sai suka fara cewa shi kenan ka kawo mu bakin hallaka dama da gangan kai mana wannan abun da yake shi yana da yaƙini ya ce a ina inna iya rabbi sai ya wallahi na san wannan abun ba san zuciya na na kawo ba ubangiji na ne wa kuma na san yana tare da mu kaga iya haka kuma wallahi zai kawo mana mafita Allah ya kawo mafita ko bai kawo ba ku duba manzon Allah sallallahu sanda aka zo musu gazwatul ahza rundunar kafirkin duniya suka zo suka rifa su manzan Allah a garin Madina duk wani wato international force da kake tunani haka suka yi wa manzan Allah kawanya suka yi haɗin gambiza cewa mutumin nan mu zo mu mishi kwaf ɗaya kawai kowa ya huta ma'ana northern alliance kenan ko ko kafircin duniya alliance wallahi suka zo suka rika manzon Allah nan da nan munafikai su ma sai suka fara a ka gani a shi kenan aikan mun tashi aiki inna naka kan jama ulakum fakhshawhu shi kenan dama mun ce muku mutumin nan ya zo ya kawo mana matsala ne ga ne yanzu ya ya sa mu cikin aka mai wuya mu yanzu ba mu da karfi ba wanda ya kawo mana agaji menene menene amma ne sabon manzon Allah da shi manzon Allah suka ce الذين قال لهم إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل da waɗannan munafukai suka razana suka ce to ga nan an taru muku da aka yanzu dai kun ga dai tashin ku ya bushe amma wallahi wannan bai tsorata su ba sai imanin su ma ya ƙara ƙarfi fa zadahum imana me suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel mu Allah ne Allah ya wadatar da mu madalla da wanda Allah ya ishe shi da haka duk abinda mutum ya mai da shi ga Allah wallahi ba zai yi asarar shi ba komai naka ka dogara ga Allah ka yadda da Allah Allah zai kawo maka ɗauki to wannan shine ake gane karfin haƙurinka jama'a na fahimta ko da aka ce suka ce a ni'mal abd ma da da annabi mu annabi ayyub ko hmm. ma a akhbar anhu annahu qala tare da fa'alla ya ya bamu labari cewa ya koka cewa yana jin radadin azaba anni masani dur ya Allah ciwon nan yi tsanani amma duk da haka ya haƙuri Allah madaukakin sarki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 <laughs> wane mutum bai kamata mu tsallake su ba matsala ta farko mala yake qauluhu ta'ala al musiba da Allah yake su ne waɗanda idan musiba ta same su to me take musiba sai ce kullu ma yu'zil mu'mina wa yusibu duk wani abu da zai cutar da musulmi kuma ya sa mishi damuwa da tashin hankali to shi ake kira musiba kun ji magana da muka fara yi ko da haka yadda mutane ke ɗauka cewa mutuwa ne kaɗai in aka yi mutum zai ce inna lillahi wa inna ilaihi a abun ba haka bane duk wata musiba kawai kai mata istirjai a nan ne kamar yadda muka ba da labari nan ma ya kawo wannan hadisi da ake dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana yana zaune da wasu sahabbansa cikin duhun dare sai fitilla ya dauke sai manzo Allah ya istirjai shine suka ce ah ya manzo Allah har da mutuwan fitillan ma manzo Allah yake adda abin da ya sa wa musulmi damuwa to musiba ce na fatan jama'a gane da aka duk abin da zai sa maka damuwa to kai ma wannan abin istirja'i in kai istirja'i to Allah zai maida maka abin da ya fi wannan alkhairi shine illa ahlafahu Allah khairun minha abin da yafi shi alkhairi Allah zai maida maka malam yake cewa wal musiba da haka aka ce musiba a larabci annukbatu yunkabuha al'insanu wa in shi shine duk wani damuwa duk wani raɗaɗi da mutum zai ainihin wato samu damuwa a kai shi komai ƙanƙantar shi musiba ce an fahimta ko? wato ta'amalu fi sharri da haka ana amfani da kalmar musiba ga abin da yake na sharri an gane kamar yadda ikrima ya ruwaici hadisi wanda muke ba da labari wato kaga hadisi ke nan murtal yace anna misbaha rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi salama in fafa tafa'a ta laylati a wata dare fitillan manza Allah kawai sai ta ɗauke fa fa qala sai manzo Allah yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qila a musibatun hiya ya rasulallah? sai ka ce manzo Allah wannan ma musiba ce qala na'am Allah yake kwarai kullu ma aza almu'mina fa huwa musibatu duk abin zai fitar da mumini to musiba ce wannan murtali ne kamar yadda muka ji a riwaya ce daga ikrima da haka yana daga cikin maratil na imamu abu dawud amma malam qurtubi yake hadha sabitun ma'anahu fi sahih sai dai akwai ma'anan wannan hadisi ya inganta a cikin sahih muslim al-imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu sa'idin da abu huraira Allah ya tara musu yadda su jin. dukkan suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhamma yuhammuhu illa kufira bihi min sayyi'ati ba wani abu na cutarwa ba wani abu na bakin ciki ba wani abu na musiba na damuwa da zai samu musulmi manzo Allah ya ce ko da daidai da hatta shauka a wani lafazin allati yushaquha ko da kaya wannan da zaka taka a hanya ka dan ji zaki ka ce wash ko to musiba ce so a matsayinka na muni ba wash zaka ce ba kana jin ka taka kaya sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati jama'an gane ko domin ai damuwa da wannan kayan ya sa maka ya sa ma har ka ji zafi to duk wani abu da zai sa maka raɗaɗi to musiba ce da haka ka yi wa wannan abin istirjai mun gane wannan da ke ko haka malam ya kawo a wata riwaya daga ibnu maja wanda ya kawo a cikin sunan dinsa daga ainihin wato fatima bintil husayn daga mahaifinta husayn dan aliyu dan abi talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man usiba bi duk wanda wata musiba ta same shi fa zakara musibatahu sai ya tuna wannan musibar fa ahdatha istirja'an sai marmazai istirja'i wa in taqadama ahduha kataba Allahu lahu min al-ajr mithlahu yawma usiba ma'ana koda wannan abin da ya same shi ya jima amma da irin shi ya sake samun shi sai ya ƙara yin jayi ya tuna wancan to sai a ƙara ninka mishi ladan shi zama an gane wannan da amma wannan lafazi kamar yadda muka ji malamai sun ce akwai rauni a ciki saboda akwai wani mai riwaya wanda ba a hujja da shi wallahu a'lam almuhim dai ingantacciyar riwayar mata ta ishe mu aiko da manzo Allah ce ba wani abu da zai sawa musulmi damuwa face sai Allah ya kankare mai zunubi sakamakon sa matsala ta uku yace min a'zamil masa'ib al musibatu fi din ko kun san musiba mafi girma a cikin musiba da Allah ke jarabtan bawa shine Allah ya jarabtu mutum da addinin sa wato musibar da za ta same ta a cikin addini to wannan ta fi kowanne girma domin in ka rasa addini ka yi asara duniya da lahira abu ne mai sauƙi ka rasa komai amma kada ka rasa imanin jama'a an gane wannan ke ko shi yasa aka ba da labari cewa abu umar alfiryadi yana cewa malamin shi fitru dan khalifa ya bashi hadisi daga afahu dan abi raba shi kuma yace daga manzon Allah shi ma wannan mursal ne daga cikin marasil na Imam Abu Dawud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musabahu bi duk wanda wata musiba ta same shi to ya tuna asara da musibar da duniya ta yi na rashi na a duniya rashin manzo Allah ita ce musiba mafi girma wannan riwaya ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wani abu da ya same ka ko to ka gwada wannan abin da rashin manzan Allah sai ka ga wannan ashe mai sauki ne ina fatan jama'a gani domin babu musiba mafi girma kamar rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan mumini na gaskiya idan wani abu zai tayan mai da hankali na musiba in ya tuna har fa an rasa manzan Allah sai ya gane wannan musibar nashi mai sauki sai ya karanta girman musibar a zuciyar shi jama'a an gane wannan da ko haka wato abu umar ya kara fitar da wannan lafazi dai ta wata hanya kamar yadda muka ce akwai hanyar da malamai suka tattara shi suka tabbatar da ingancin shi a ƙarƙashin wannan ne ma ne ya kawo wata baiti na abul atahiya wani malami daga cikin malamin banu a banun abbas gashe yake wake kan wannan irin al'amari yake cewa isbir li kulli musibatin ya kai musulmi ka yi haƙuri akan duk musibar da ta same ka sai ce wata jallaki sannan ka ainihin wato yi haƙuri da duk wani raɗaɗi da za ka ji a jikinka duka ne karaya ne ko ma menene inda a fata biki ne kai hakuri sai ce wa'alam. ka sani bi annal mar'a ghayru muhallaki. dama shi fa adam ba dawama zai ba awa man awa ma tara anna al masaiba jummatun yake kai baka lura cewa musiba ta girmama saboda musiba wani yana kun wani wataran maniyata lil ibadi bi marqadi musiba na ƙara faruwa amma ɗan adam na ƙara dogon buri yana ƙara tsarin cewa zai tara kaza a duniya zai kai shekaru kaza a duniya sai ce mallam yusuf man tara bi musibatin duk wanda bai taba ganin wani da aka jarabce shi da wani irin musiba ba sai ɗauka shi kaɗai yake a cikin musiba amma da ka gane wani sai ka gane naka wasa ne sai ce ha sabilun lasta fihi bi awhadi jarabawa dai ba kai kaɗai Allah ke jarabta ba da haka in aka jarabce ka kawai kai hakuri, kowa ma haƙuri yake an gane ko sai ce fa'iza zakartu muhammadan yace ka danna ɗin nan in tuna fiyayyen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masabahu da abin da ya same manzon Allah na rasa shi da aka yi sai ce faj'al musibaka bin nabiyyi muhammad to kai ma ka gode musibar da rashin manzon Allah ka ga wanne ne yafi tsanani ai ba irin rasa manzon Allah ko to kawai kai hakuri akan abin da ya same ka Allah ya sa mu dace na hudun su sai malam yace to idan ka gane waɗannan sirrorin to da Allah ce a rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abu na farko da Allah ya bai wa muminai su rinka faɗi idan musiba ta same su faɗin shi to sai ya jawo maka alkhairai ya jawo maka ainihin wato sakamako kyakkyawa malam sa'idu dan jubair ya ce ko kun san mu al'umman manzan Allah ne kawai aka ba wannan kalmar istirja'i annabawan da suka da suka gabata ba su san wannan karatun ba sai ce inda ba ku gane haka a lokacin da Allah ya jarabci mahaifin annabi Yusuf shi na annabi Yakub ko kun san a tarihi shi ya fuskanci jarabawa to duk wannan tsananin jarabawa bai taba cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba domin Allah bai musu gamsakatar da wannan addu'an ba sai mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi a lokacin da musiba ta same shi lokacin da ya rasa annabi Yusuf ya zo ya makance kun tuna me yake qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu ko min al-huzn fa huwa shi kawai raki ya yana cewa o oh, kai tona da rashin Yusufa da nayi a gaba gare ni kaga a lokacin inda akwai kalmar istirja'i abin da zai faɗa kenan da haka malam sa'idu dan jubair yake cewa lam tu'ta hadhihi al-kalimat nabiyyan qabla nabiyyina babu wani annabi da aka ba kafin fiyayyen halitta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka kaga sai mu rinka amfani da shi domin wannan addu'a ce special Allah ya mu. matsala ta biyar malam yace abu sinan wata rana ɗan shi ya rasu ku ji wannan ƙabiya ɗan shi ne ya rasu ya ce sai muka je muka binne ɗan an gane wannan da kyau ko da sinanan shi ɗan da ake mai alkunya da shi ake ce mashi abu sina sai ce wa abu talhatal haulaniyu ala shafirin qabri wannan malamin alhaulani yana gefen kabarin yana kan bakin kabarin yana kallon da nake sanya ɗan a cikin ƙabari. Ya ce to da na zo fitowa shi ya kama hannuna ya fito da ni kun san kamar yadda muka ce a shari'a musulunci ana zurfafa ƙabari ko da haka waɗanda za su saka mamaci a ciki to shi neman agajin a jawo su kafin su fita ba irin namu ne wanda yake ɗan kan kwauri ba ga ba sai an kama ka ba nan da nan zaka tsallake ka fita ko Allah ya kyauta yace to falamma aradtu al-khuruja yayin da na zo fita a kaza biyadi sai ya kama hannuna to ina cikin fitowa fa an shafa ni sai rinka yi mini raɗa a kunni yana cewa ala ubashiruka ya aba tinani ya kai baban tinan bana tuna maka wani karatu mai tsada ba a daidai wannan gaba sai ce haddasa ni bahaku malam Bahar ya karantar da ni wannan hadisi an abi musa daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza mata waladul abdi duk mutumin da Allah ya ɗauki rayuwar ɗan shi musamman karamin yaro wanda bai balaga ba ka san irin wannan rasuwa akwai cin rai akwai raɗaɗi a zuciya sai yasa a tashi manzon Allah sallallahu a lokacin da ɗan shi Ibrahim azam ya rasu sai da ya nuna damuwa yace innal aina la tagma idanu na zubar da ruwa wa innal qalba la yahzun zuciya na cike da bakin ciki amma yake wala kulu illa ma yurzi rabbuna ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya gari amma duk da haka wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun wallahi rabuwan da muka yi da kai rashinka ya kai ibrahim ya sa mana bakin ciki da damuwa manzon Allah ma fa nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka kaga annabi yana koya wa mutane ya za su rinka mu'amalantar musiba idan Allah ya zarce su to shine sai yake cewa manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya ɗauke rayuwar dan shi kamar yadda muke ƙara maimaitawa ba za ka san raɗaɗin rashin ɗa ba sai in Allah ya taɓa jarabta ka da shi yaro ƙarami yana da cin rai wanda ka saba da shi kullum ka dawo gida ka ɗauke shi ka rungume shi in ya fara wayo ya rinka maka oyoyo yana ce maka baba ko abba ko walidu ko ma wane ne to yau sai a ce faɗan sai Allah ya karbe abin shi shi yasa aka jinjina wa ummu sulaimi a lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar ɗansu da ita da mijinta Abu Talha al-Ansari Allah ya kara musu yadda to malam alhaulani sai yake cewa abu sinan cewa manzon Allah sai yace idan Allah ya ɗauki rayuwar ɗan mutum idan Allah ya karɓi rayuwar bawan shi qalal mala'ikatu qala Allahu li mala'ikati sai Allah ya rinka cewa mala'ikunsa ku ji wannan conversation din aqabtum da abdi yanzu kun je kun karɓi rayuwar ɗan bawana fa na na'am sai suke ya Allah mun karba domin lokacin shi yayi ka ba mu umarni cewa mu je mu karba rayuwar shi fa sai Allah madaukakin sarki yace aqabtum samarata fuadihi yanzu kun je kun raba shi da ainihin wato farin cikin zuciyar shi abin da yake kauna abin da yake wato fatan Allah ya raya mushi ya girma nan gaba ya gaje shi kun raba shi da shi fa yaquluna na'am iske ya Allah mun yi haka da umarninka Fayakulu sai Allah ya ce to shikenan fa ma za qala abdi to ina son ku bani labari da wannan bawan nawa ya shiga wannan ibtila'i ko kun saurari maganan da ya faɗa me yace ne fa yaquluna sai waɗannan mala'ikun su ce hamidaka wasarda'a ai ya mai da al'amari zuwa gare ka ya Allah ya yi istirja'i kuma ya nuna dukkan godiya da yabo gare ka ne ya Allah ya san kai ka bashi kuma kai ka karba wato ya dangana kenan ko fa yaqulu Allah Allah ya ce to madalla da wannan bawan nawa ubnu li abdi baitan fil janna ku je ku gina wa bawa na gida ka ta fara gida a gidan aljanna sannan wa sammuhu bi baitil hamd kuma ku sawa wannan gida gidan yabo baitul hamd shine sunan gidan jama'a kun ji wannan hadisi tare da hadisin ya zo ta hanyoyi da an yi wato suke da matsala amma malamai sun yi aikin tattaro hanyoyin hadisin sun ce insha Allah ko ba komai hadisin ya kai martabar hasan fi shawahi haka malam na kuma jin albani da wasu malamai suka tabbatar da haka hadisi ne da za a iya dogara da shi in Allah ya yarda jama'a muna fahimta ko Allah ya sa mu dace na'am eh ma'ana kalman hamdala ko da ma'ana bai fito ba alamar istirja'i da dangana yana nuna godiya ga Allah amma ba laifi bane ko da mutum ya kara faɗi to alhamdulillah ala kulli hal dan kun san hamdala nau'i biyu ne akwai hamdala na abin alkhairi kun san da mun ce jarabawa ta fuska biyu idan abin alkhairi ya same ka sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma abin da ba a so ya same ka na raɗaɗi to nan kuma sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hali wa a'udhu billahi min hali ahila to irin wannan hamdalar shine ake isharar wannan bawan yayi da haka idan Allah ya jarabce ka ka rika yin hamdala cewa ya Allah a kowane yanayi dama muna gode maka muna yaba maka ya Allah domin kai ne gwani kai ka san me ya dace ga bawa jama'a an fahimta ko wannan ba laifi bane insha Allah to karkashin wannan sai malam kurtubi ma ya ƙara kawo hadisin ummu sulaimi an fi afton ummu salama ko eh wanda mun riga mun ji cikakken lafazin a jiya da aka ba tun maimaita ba bari mu karasa matsalolin guda biyu a zuciye, sai zan mun gama tattaunawa a cikin tafsirin malam kurtubi idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga cikin nassoshin hadisan da al-Imam al-Bagawi ya rawaito mala yake as-sadisa matsala ta shida ko matsala ta shida da Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim mun ji fakaran da Umar yayi anan ko yace ni'mal idlani wal ilawa ma dalla da mangala guda biyu da dan didi mala yace hadhihi ni'amun min Allah azza wa jalla ala sabiri wannan ita ce ni'ima da Allah ya bayyana wanda yake yi wa masu haƙuri almustarji'i wanda suke istirja'i ne ni'imar Allah da kanshi zai rinka yabanka shine salatin kaga ka kai martaba na ɗaukaka ko baka kai ba ta kai a ce Allah ya yabe ka ta zama na musamman na fatan jama'a an gani min rabbihim daga ubangiji sannan wa rahma ga kuma jin kai Allah ya alƙawarin zai maka jin kai daga cikin jin kan ka ji ma tattaunawa da Allah ya yi da mala'iku a cikin wannan hadisi cewa bawa na kun karɓa ɗan shi eh kun raba shi da sanyin idan shi eh me ya faɗi ne a lokacin ya yi istirja'i ya gode maka to ku mai albishir cewa ga wani ka ta fara gida da nake ku gina mishi aljanna kuma sunan gidan ma baitul hamdi wannan ba ni'ima ba ce ni'ima ce to ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma sannan kuma ga ƙari wa ulaika humul muhtadun su ne shiryayyu a wajen Allah ma'ana babu wani shiryayye irin su Allah ka sanya mu daga cikin matsala ta ƙarshe don kuma masu albarka a ce shi shine wani irin rahama ake nufi a nan arada bin rahama kashfal kurbati wa qada al wato Allah zai yayi maka damuwa kuma zai biya maka dukkan bukatu ubangiji Allah ka biya mana bukatunmu wannan shine ƙarshen wato matsaloli za mu tattauna a darasinmu na yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu haƙuri akan ainihin wato barin sabo da yi mashi da'a da kuma kaddarori da yake kaddara mana muna kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa